بسم الله الرحمن الرحيم wannan shine majalisunmu na sha shida a cikin littafin uh, ahmiyatul waqti fi hayati talib al-muslim thalithan na uku al-waqt wa hayatu talib fi al-mudhakarati al-manziliyyah lokaci da kuma rayuwar dalibi a game da bita karatunsa a gida ya dalibi zai daidaita lokacinsa ya ci gajiyar lokacinsa yayi muzakara wato bitar karatun sa na gida ya zai ya zai tsara waqad ullifat fi almuzakarati wa psychologiyati ha kutubun kaseeratu hakika an rubuta littattafai masu yawa da suke bayani akan psychologiyatul muzakara psychologiyatul muzakara wato sanin yadda mutum zai yi bitar karatun sa shine psychologiyatul muzakara psychologiya wato ilmun nafsi kenan علم النفس في المذاكرة sanin ɗabi'u na ɗan adam musamman kuma ɗalibi ya za waɗannan ɗabi'un a ceta su su zama sun dace da bitarsa ya zama mai son karatu a gida yanzu wannan yana cin musibar da ke damun mu ai tana cin musibar da ke damun mu yara ba su son karatu irin ɗabi'an nan da ake da ita abin da ake ci reading culture eh reading culture mutum ya zama yana da ɗabi'a ta karatu ko yaushe baya iya zama haka nan ba tare da ya ɗau wani abu ya karanta ba tana ta in baka ce ta mutu ba a cikin mutu ta ta yi suma suman da yake ya kama da baccin ashabul kahf ba san yaushe za su tashi ba sai dai Allah shi kyauta to wannan muzakara ita ce kake ganin abubuwa da yawa suna faruwa a yau satan an saya a cikin mutane ɗalibai ba su son karatu yurja'u ilaiha litamamin fa'ida muna ba da shawara a koma waɗannan littafan saboda fa'ida ta cika famin fasiha daga cikin littafai mafi kima da aka rubuta a wannan fannin psychologiyatul mudakarati kaifa tastadhkiru wa tatafawwaqu wannan littafi ne qayyimi ya hallala matsaloli da yawa na ɗalibai da matsalolinsu na a game da san wani na game da karatu a gida daga ciki har ma sai da ya ware wani babi a ƙarshe ya amsa wasu tambayoyi da ɗalibai suka rubuto masa wani zai ce kawai yana son karatu amma ɗabi'arsa ita ce kuma da ya ɗau littafi zai fara karatu sai bacci su ya zai yi ya ba shi shawarwari wani zai ce nafsi takrahu al-mudhakarata al ni ɗabi'ata ba ta san in yi muzakara da daddare to ya ce maka sai da daddare to ya tattauna kan irin waɗannan mas'alolin sannan ya tattauna kan mas'alolin da suke da alaƙa da yawan ciwo da ɗalibai ke yi yawan ciwo da kuma tasirin da yake wa mutum a wajen karatunsa iya tattauna a kai littafi ne ƙayyami abin nan wani dokta ne a ƙasar masar muhammad kamil abdulsamad littafi ne mai kyau daga ciki akwai littafin kaifa da littattun aiman abu rose wannan shi ma ɗaya daga cikin malamai ne a ƙasar masar marubuci ne a fannin tarbiyya yana da littafai da yawa da ya rubuta na tarbiyya akwai wani littafin sa ne mudarrisi da faqat malamai kawai ya rubuta ma masu karantarwa eh sannan yana da wani littafi da ya rubuta akan abin nan kaifiyatu al-buhuthi al-jami'iyya ya za a abin nan methodology na research research methodology hanyar da ake bi a karantar da mutum ya sanya ake research yana da littafai da yawa da ya rubuta sannan akwai wani littafi dan karami duk da ba dan karami bane ya kai shafi 100 da wani abu na wani Dr. Hussein Shahata shi ma dan kasar Masar ne da ya rubuta shi abin nan at-tafawuq al-ilmi bi manzurin islami at-tafawuq al-ilmi bi manzurin islami shi ma littafi ne da ke bayani akan ya tattauna akan ya zakai ka tsara muzakararka ka ga yawanci sai ka ga mutum ya gama university ma bai taba karanta wannan littafin ba irin waɗannan littafan ba ko so ɗaya wani bai taba karantawa ba to suna da tasiri a wajen seta mutum a karatunsa shi yasa sai muka kawo su wa ghairihima da makamantan waɗannan biyun da muka ambata a cikin littafi sannan muka ƙara ɗaya da baki yanzu illa annana ma'a zalika nastati'u ilqa' al-adwa'i sai dai duk da haka da muka ce a koma waɗancan littafan za mu ɗan iya haskakawa fi hadihi nuqtati a wannan ɗuga fa sai mu ce yambaghi lit li musulmi ya waje ga ɗalibi musulmi an yunazzima jadwalan yawmiyyan da ya tsara timetable ɗinsa na yau da gobe lil mudakarati al khassati manziliyyati domin bita karatunsa ta gida wacce yake yin ta a keɓance wa an yahtara min alwaqti afdalahu wa ahda'ahu sannan ya zaɓi lokaci a cikin lokaci ya zaɓi afdalahu lokacin da ya fi tsada wa ahda'ahu kuma lokacin da ya fi natsuwa nan alhudu akwai alhudu shakhsi akwai alhudu makani alhudu shakhsi shine ya zama kai kanka a lokacin cikin natsuwa kake ba a san ka ɗauko littafai ka ce za ka yi muzakara ba da shib'in ba da shib'in balighi bayan ka ƙoshi ƙoshi na ƙarshe a wannan lokacin mala baka gumi rahmatullahi alaihi yace ka zama buku cike da hatsi da an ture me zai yi faɗi zai yi an cika buhun masara mai cin tiya arba'in din nan sai aka zo aka tsaye da shi ba a bango ba in aka tura shi me zai yi faduwa zai to ka zama buhu a lokacin sannan kuma kada ka kasance za ka yi muzakara wa ta jawa'anu fi ju'in mufrite kana jin matukar yunwa ka zama sesa sesa fatawassatu fil halatayn wa ansifu fasharru fi taqid wal ka tsaya tsakiya kakka cika cikin ka kat kaman wuta sannan kada ka zama kuma cikin ka ya zama ba komai a ciki kana kallon haruffa suna ma bibiyu ka zama a tsakiya wannan yana taimakawa kaga wannan alhudu'u shakhsi ke sannan daga cikin alhudu'u shakhsi ka zama ba cikin bacin rai kake ba duk da kuma akwai qira'a muhud qira'a muhdi'a ita kuma qira'a ce hadi muhdi'a ita kuma tana yayyafa ma damuwar ka bakin ciki an bata ma rai kawai sai ka zo ka dauko wani littafi mai daɗi sai ka dauko irin littafan as-suqala na irin na al-Imam Suyuti shi littafi ne da al-Imam Suyuti ya rubuta shi na ban dariya akan su gundira kun san gundira ai Usman gundira waye gundira wanda shi ba yadda zai a zauna da shi face sai sai ka ji ka kosa da shi yayi gaba as-suqala usina eh thaqilun ake ce masa jam'in su suqala gundira ba to akwai al-Imam Suyuti ya rubuta littafi ya sa masa suna Imbahul Uqala bi akhbari suqala littafi ne in ranka ya ɓaci to sai ka ɗauko shi sai ka sha dariya ko ka ɗauko littafin al-bukhala na al shi ma ka karanta kaga al-suqala ko kuma ka ɗauko al-azkiya na al-imam ibn al-jawzi ko ka ɗauko littafin sa akhbarul humqa wal shi kuma labaran dolaye ne su sauna kenan da su sha sha sha da su sa kare da a ciki akwai kissus to sai ka sha dariya irin waɗannan akwai na Hausa akwai na Turanci to kaga wannan ita ce ake ce mata ita kuma qira'a muhdi'a ba qira'a hadi'a ba muhdi'a hiya tuhdi'uka tana yayyafa mahushinka abin nan ruwa sai wutar ta mutu to amma in karatu kake dirasa ilmiya muzakara ce ilmiya kana so ka haddace wani abu so kake ka fahimci wani abu to kar ka yi ranka a bace shi yasa sai ka gabatar da waɗannan abin nan din littafan shi yasa wasu malamai na tarbiyya suke cewa duk muzakarar da zaka yi ka ɗauko littafi zaka yi muzakara to fara da wani littafi mai ɗan daɗi sai ka zabo wani littafi in waɗancan littafan sai ka karanta kissa ɗaya to sai ka gyagije kamar za ka ci abinci ne sai ka fara da fruit ka ɗauko ɗan lemu ka tsotsa to daga nan kuma da abin da zaka ci sai ya zama ya ya iya narkewa a jikinka to irin shi ne to ana da bukatar wannan duk waɗannan dabarbaru ne Allah Allah Allah ƙara mana son karatu da kuma aiki da shi to kun ga shine wannan to bayan wannan alhudu'u shakhsi sannan akwai alhudu'u makani me alhudu'ul makani alhudu'ul makani ba a son kai mudakara kuma ka je shi kenan ka sami inda ake surutu wannan kawai gulma kake yi ka da ko littafi za ka yi karatu amma cikin surutu ana fira wance ce kaza wance ce kaza kai ka zo kai gulma ne irin yadda ake zuwa abin nan abin nan hall a jami'a kawai ai ta surutu ai kawai ana hira kawai sai ka ga baka yi aune ba sai ka daga kai sai ka ga agogo ya nuna maka karfe daya kai kuma baka iya karanta layi ba to kun ga wannan shine shine abin da ake magana kansa to daga nan kuma sai ne wa an yaktara min alwaqti afdalahu wa ahdahu wa an yarbita hadi awqati ibadatihi sannan kuma muzakara ka ka daure su da lokutan ibada ka ka tsara wa shu'unihin nawmiyati da kuma lamuran ka na bacci wa nishaɗiyati da ‘yan ka na shakatawa su ne nishaɗi wal madrasiyyati da kuma abubuwan makaranta wal ijtima'iyyati da kuma abubuwan da kake yi na yau da gobe na biyayya ga iyaye kyautata ma yan uwa ziyartar dangi da makamantansu da kuma tattauna da abokanai duk wannan ana buƙatar ka zama baka cutar da muzakarar ka ba shi yasa al-Imam al-Jawzi rahmatullahi alayhi kun san kun san shi gwarzo ne a wannan babu na tsara lokaci a cikin littafin Salaftatul Kabir fi nasihatil walad a wannan dan karamin littafin nasa ya kawo abubuwa masu ban sha'awa mutum ya samu ya karanta zai karu sosai da abubuwan rayuwa da kuma littafin Saidul Khatam ya ce wani zubin da ya fahimci akwai irin masu zuwa su dame shi da firan nan ko ba zai iya koransu ba ya ce in suka zo kawai shi kenan sai ya ɗauko wani littafin da ba bukata hadda yake ba ya fahimta shi kenan suna dan yin eh, in su in mai firai ya faɗi abu talatin shi kuma sai dan jefa kalma ɗaya shi ke sai ya ci gaba da karatun shi ko kuma daidai lokacin yake ɗauko takalmin shi da ya tsinke ya ɗinki saboda cin gajiyar lokaci sannan yana da littafi da ya rubuta hibzul umri kawai shi ma ya rubuta shi ne akan kula da lokaci hibzul umri sunan littafin nasa wala yulzimu at-talibu nafsuhu al-mudhakarata wannan kuskure ne da dalibai da yawa suke kada dalibai dalibi ya lizumta ma kansa yace shi sai da daddare zai muzakara ya karanta ta'limul muta'allim al-imam az-zarnuji rahmatullahi alayhi ya fadakar da shi ya masa wa'azi ya ziga shi man talaba al-ula sahira al-layali eh, taqumu al-izza thumma tanamu laylan dai ya kawo ya gusul bahar man talaban la'ali ka ji duk waɗannan baitotan sun ziga ka sai ka ce kai dole da daddare za ka yi karatu alhali kuma inna laka fin nahari sabahan dawila ko ba ka bane haka Allah ce inna laka fin nahari sabahan dawilan wasu malaman tafsiri in suka zo fassara wannan aya suna fassara ta a matsayin ba ka da yawan ibada da daddare saboda shi'un ɗinka suna da yawa da rana kai baka da damar yawan ibada da rana saboda ka suna da yawa wasu kuma malaman tafsirin suna fassara inna laka fin nahari sabahan tsawila ana nufin ayyukan da za yi da rana sun fi wanda za ka yi da daddare yawa sai ka ci gajiyar rana lokuta nawa muke batawa wallahi da kuna rage mafi yawancin wanda suke hawa social media da suna rage lokutan su a game da social media nan da suke yi abun banza ko ne yake fa ka zauna ka karanta littafi sai ka sauke littafi kaza kai mamakin kanka ka rika ƙaruwa littafai masu fa'ida wanda baka buƙatar sai wani malami ya karanta maka kai da kanka zaka na sha kalubalantar ɗalibai hatta irin labarukan nan da hausar ka za ta ƙaru ka taɓa karanta su yanzu ɗaliban ƙarshen zamani sai ka tambayi bahaushe ka tambaye shi ka ce ya taɓa karanta ruwan bagaja sai ce bai karanta ba to basirar da ke cikin ruwan bagaja guda nawa ce magana jari ce daga juzu'i na ɗaya har juzu'i na uku ka karanta irin wannan suna da tasiri a buɗe ƙwaƙwalwar mutum to kar ka matsa ma kanka ka ce sai da daddare za ka yi فإن الطلاب مختلفون في الانفعالات والغرائز idrakat ɗalibai da kake ganin su Allah ta'ala ya bambanta su akwai abin da malamai suke ce alfuqul fardiyatu individual differences bambance bambancen da Allah ya kunsa su a cikin jama'a kowa da abin da Allah ya bashi to mutane sun bambanta filin fi'alat in an ce infi'al shine emotion abin da kake ji to akwai bambanci daga wani zuwa wani wal gara'iz da gara'iz daga cin al gara'iz akwai bacci al gara'iz sune malaman mu suke ce musu al a'malul insaniyatu la iradiyatu abubuwan da dan adam yake koya so koya ki, ba shi yake gaito su ba bacci ba gaito shi kake ba da shi yake zuwa shi yasa in ya ki zuwa sai hankalin ka ya tashi kuma ka gayyace ya ki zuwa ka gani ko

to ya rasa abin da turmin daka nashi fa rubbama yunasibu al-laylu taliban dare zai iya dacewa da wani dalibi wala yunasibu akhara kuma bai dace da wani ba to kai sai ka ce ai wani za ka yi koyi da shi shi kullum sai sai wani ya baka labari ya ce shi zai iya maka karatu tun shi bai iya bacci bai iya karatu sai ya dan yi bacci sai ya kwanta kamar daga karfe takwas ko karfe tara sai ya tashi sha biyu ko ya tashi karfe ɗaya to daga nan kuma zai ta karatun shi kai kuma ka san ba za ka iya ba to kakka zalunci kanka kar ka biya ta tashi duba kai kuma wani lokaci ne fi dacewa da ɗabi'a ka fa kullun yahtaru min alwaqti ma yunasibuhu kowanne daga cikin kowanne daga cikin ɗalibai ya zaɓa a cikin lokaci abin da ya dace da shi wa ma tutihu lahu furuquhu alfardiyatu sannan kuma da abin da bambancin sa da yake da shi da wani ya bashi na dama wa nushawiru tullabal muslimina tabbas muna shawartar dalibai musulmi an yushammiru an saqil jiddi da su zage dantse wa yashuddu ma'azarahum sannan kuma su sake daure damara fil muzakarati abita wala yakunu at-talibu muslimu mufaghitan kad dalibin musulmi ya kasance mai sakaci idan kana wala yakunu talibul muslimu faritan ba a daukar dalibi musulmi ya sakaci idan kana yuzakiru sitta sa'atin yawmiyya idan kullun zaka iya bitar awa shida to kai ba mai sakaci bane awa shida bitarka a ce kullun sai kai karatun awa shida to kai ba mai sakaci bane to kasa da awa shida me kenan ma'anar duk ɗalibin da ba zai iya bitar karatun awa shida a rana ba a nan wasu suka rude muzakara kala biyu ce akwai murakkaza akwai murashada murakkaza wani zai iya zama maka awa shida nan tun yana kallon littafi kuma bai tashi ba bai gaji ba Murakaza kenan akwai muzakara murassala sai ka ɗiba awa biyu ka zauna misali a ce da asuba da gab da kafin asuba ka yi awa biyu daga ƙarfe uku zuwa biyar kayi ka samu awa nawa biyu sai ka sake kwato wata awa biyu da rana ko da maraice sannan kuma ka sake kwato wata awa biyu ƙila kafin kai bacci da daddare wannan mutum ya tsara ne gwagwadon rayuwar shi yasa aka lissafa waɗancan ash-shu'unu an-nawmiyya ash-shu'unu an-nishatiyya ash-shu'unu al-madrasiyya ash-shu'unu al-ijtima'iyya hadda bai dakka abin abin da kake nema wani zai tafi kasuwa eh halima an sai kunu minkum marda wannan aya fa tana magana ne akan fa tsara lokaci fa alima an sai kunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah sai Allah ya ce faqara uma tayassara min alquran faqara uma tayassara laka kina min alquran abin da ya sauka a gare ka kai kowa da bai da Allah ya masa da kuma damar da Allah ya mai faqad qala hakimun wani mai hikima ya ce akhbirni ma za ta qara ukhbirka man ka faɗa min me kake karanta sai in faɗa maka matsayinka so daga sai aka ce kai me kake karanta kullum ce a ba ba sai in yi wata ma ban kalli littafi ba sai dai an kamun wata takardar kila ko na je banki in cika kuɗi shikenan nake ganin takarda wani sai ya je banki ko kuma ya je siyayya a bashi rasit shine zai dan duba ta ko ya je biyan kuɗin nepa sannan zai yi karatu to ukhbirka man anti zan baka labarin kai waye ai ai yuqasu almar wa yuqawwam bi qimati ma yaqra'u dan adam ana gwada nauyin sa ne da me kake karanta kullum kana da kudira ta karanta shafi 50 na ilimi a rana shafi 100 shafi 200 shafi 250 shafi 300 ana samun mutane masu himma wanda a rana sai su karanta maka shafi 500 shafi 500 a rana zai karanta maka shafi 500 a tsakanin wancan littafin da wancan littafin da wancan littafin so da kaga akwai aiki a gabanmu so da kowa ya dage idan ka gare ya tsufa da karatu ya koɗe saboda karatu da ka bari ciwon siga ya kama ka ce ka zama makaho me ya same shi a ce ciwon siga ne ai diabetes ne gara a ce ciwon karatu ne sahabbai da yawa sun rasa idanuwansu nana asma'u ta rasa idanta sayyidina abdullahi ibn abbas ya rasa idansa jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu ya rasa idansa haka za ka yi ta lissafa sahabbai tabi'ai da yawa atsa'u ya zama makahu atsa'u ibn abi rabah ya makance saboda karatu ba shi kadai ba ga sunan da yawa saboda karatu al-imam na hajar ya makance kafin ya rasu saboda karatu kai yanzu a baka fatul bari a ce ka karanta shi ai kai ma kafin ka gama karanta sai ka makance ka karanta tun daga farko har ƙarshe to shi ba shi kaɗai ba ne littafin shi littafansa da yawa wannan ɗaya ne cikin ɗari da malam ibn hajar ya rubuta ya za'a ba zai makance ba to amma makancewa shi ya asara bai yi asara ba bai taɓe ba saɓani wanda za a zo a ce kawai shi kenan haka ne ya daina gani ko kuma ya je wajen kalle kallon talabijin ko kalle kallon waya banza idan shi ya koɗe ya tsufa shi kenan idan shi ya lalace ya daina gani yanzu ku kalla da yawa in ka kalli wayan nan da yawa kai ta kallanta zaka ji danka na maka zafi ko ka je ka kura ma talabijin ido kai ta kallo idan ka sai ya kama ciwo ko kwamfuta to gara littafi ya cinye maka ido da wani abun ba zan kwamfuta karatu kake kaga alhamdulillah in waya ma karatu kake alhamdulillah amma kallo kallo kake yi kallon ma ba a sani ba ko na halas ne ko na haram kallo kallo gashi nan da yawa wani ya kamanta wayan nan wai da kasuwa to ni na ce ya kamata a mata kaidi kasuwar Legas ce eh kasuwa ce ta Legas har kai ana saida wakila a wata kasuwa ban ce ba na santa ba har kawunan jama'a ana saida a wata kasuwa a wasu kasuwannin amma mu kasuwannin mu nan bai kamata ma a kamanta waya da su dan sun fi waya tsarki yi mana ko ba su fi ba kasuwannin mu sun fi wayoyin mu tsarki wayoyi abubuwan da ake sawa a cikin waya musamman masu intanet din nan yanzu ba ka ba kai baka shiga wani waje ba kawai shikenan irin wannan irin su opera din nan kawai sai su tuwo maka su kaga wasu hotuna kawai ga su nan kana latsa wani abu sai kaga abin da baka so ka gani sai ka kai istighfari to duk wannan kuma yana doshe kwakwalwa yana tafiyar da ma'anar karatun mutum da imaninsa yana rage maka rauni raunin imani yake sawa kuma wallahi mutumin da ya saba irin waɗannan abubuwan baya iya barinsu. Allah ka shiryatar da mu kai albarka a cikin rayuwar mu sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wasu ba su sani ba a cikin ɗaliban mu nan mun rasa ɗalibai guda biyu jiya Allah madaukakin sarki ya karɓi ransu suna tahowa za su je karatu a cikin Zaria za su je karatu karatun Jami'u Tirmidhi na Malam Khidir Ibrahim suka yi haɗe yan samari ne akwai Husaini wanda Hassan da Husaini ne za ku gansu su biyu wanda suka wasu daga cikin kuma ba su da dura da al'amarra to su ɗaya daga cikinsu shi Husaini ne Allah ya masa rasuwa sai kuma ɗaya Abdulmalik wanda shi ma eh, suna zuwa tare da wani salis tela ne shi to su biyun suke tahowa jiya nan zakai za su tafi cikin gari suka yi haɗari suka rasu waɗannan bayan Allah sun sa in kuka ga mutanen da kai in ka je wajen jana'izan nan ka ga mutanen da suka za ka yi fatan a ce kai ne tsakani da Allah ni na yi fatan a ce ni na samu waɗannan jama'a Allah ne shaida na daɗe ban ga jana'iza da ta cika ta wasu mutanen da ba a ganin ba wasu mutane ba ne can da kake ganin su ko manyan malamai ko wasu waye a ce an tara jama'a irin wannan na daɗe ban ga jana'iza irin wannan ba kuma duk wanda zaka ji ya faɗi wani abu na alkhairi zaka ji ake faɗi a game da su kuma babbar shaida ma ga ta nan da muke fatan Allah an sa karatu za su tafi ma da littafi a tare da su ko saurara suka je yi ba su da littafi wannan shaida ce babba to kowannen mai fatan ya sami irin wannan cikawa kowannen mai riƙe tunanin shi ma cikawarsa ta zo kwatankwacin irin wannan ya zama cikin aikin alheri yake Allah ya karɓi ransa ba cikin wani abu wanda ya zama na saban Allah ba ko abin da Allah bai yarda da shi ba kuma ku kalli himmas daga samar suke zuwa duk karatuttukan da ake na safi na asuba da su ake wasu ina jin wasu su su biyu suna zuwa na kwana biyu ne sannan sauran biyun su kuma suna zuwa na kwana uku na kwana uku usulin fiqh ne kawai ba su zuwa a cikin su kuma duka da asibat duk da safen nan suke zuwa za su zo tuji ba kaga yanzu ga su nan ba su sai dai a ba da labari to amma wani yana nan shi da ƙarfinsa da lafiyarsa kusa yake da wajen da zai yi karatu amma ba zai yi ba wannan ya zama mana izina daga yau kada wani ya zo ya ce zai fashi makaranta wannan ya zama maka darasi ka rika tunawa wallahi darasi ne babba duk wanda zai bude baki a wajen nan sai dai ya faɗi alherin su ba wanda ya faɗi wani aibin su ko ƙwara ɗaya shaidar da ake musu kenan jiya da aka kira ni aka faɗa min an kira ni ba a da tabbas amma cewa aka yi an ce za su zo karatu waje na na ce a'a ba mu da wani karatun da za su zo jiya a jiya amma dai bari ma in bincika to shine sai na bincika sai gashi na samu duk bayanan to muna fatan Allah ya gafarta musu Allah madaukakin sarki wannan shaida da suka samu da kuma wannan kyakkyawar cikawa Allah ya karbe ta Allah madaukakin sarki ya gafarta musu mu kuma da muka rage muna da rai mu kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta mana mu ma ya sa mu cika da imani ya sa kullum mu zama cikin masu tuba masu yawan istighfari masu kokarin kyautata ayyukansu Allah madaukakin sarki ya taimake mu